الاستغفار والتوبة الدعاء تقريبي 48 استغفاري توبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه والله ina neman gafara ina neman tuba ga Allah fil yaumi a rana ɗaya malam aksara min sab'ina marra sama da sau saba'in sama da sau saba'in riwayar imam bukhari abu huraira ya ruwaito ta idan har manzon allah kansa yana istighfari yana tuba sama da sau saba'in to malam ni da kaifa eh sau nawa ya kamata mu yi malayin almumaliyana malayin mumaliyana annabi da allah ya fe masa ya masa rangwame ya ce shi yafaffe ne amma yana yin istighfari kullun saba'in ko ɗari to yaya ni da kai muna kwance muna barci Allah ya mana afuwa Allah shi ya fi mana aka ce in ana zaune sai a rinka jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana istighfari sahabbai suna irga masa wato istighfarin da yake yi wajen saba'in a take ba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wallahi nake gaya ma ni ko ne da kai sai mu sha zama mu yi awa biyu awa uku ma ta kila ba a ji istighfari ko ba a bakin ka ba yanda ka gaba ma guji wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah manzala ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah ku tuba izuwa ga Allah ina tuba izuwa ga Allah a rana ɗaya sau ɗari istighfari kullun rana ka mala Allah ya fi mana kaji Allah ya mana afuwa Allah ma ya ba mu ma damar da za mu tsarawa kanmu lokaci ma mu samu istighfari hamsin ma kullum ma ka tsaya kai wa kanka tunani yanda kai timetable kana cin abinci ba fashi ko ba fashi to shin kai wa kanka tsari kana istighfari ba fashi ko kin yi wa kanki tsari kina isa kifari ba bashi ko ko shedan ya hana mu wani hadisin mun karanta shi ya kuma gabata addu'a ta shida. hadisi ne kuma sahihi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu wanda yazo istighfar yace astaghfirullah alazim ina neman gafara ta ubangiji na mai girma wanda babu an bauta da cancanta in ba shi ba shine alhayyu rayi alqayyum tsayi wa atubu ila ina tuma gare shi ghafarallahu lahu Allah ya yafe masa Ka ji malam in Allah ya taimake kai wannan istighfarin astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai wannan in ka faɗa to Allah ya yafe ma zunubinka wa in kana farra min ko da ya je yaƙi ya gudu ne kaga dai babban laifi ne gudu a yaƙi ko to ko ya gudu a yaƙi ne in dai wannan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a tubu ilai to sunan sa yafaffe insha Allah hadisin Zaid ibn Bawla shine mahaifin Yasir maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma riwaya ce sahihiya riwayar Imam Abu Dawud da Tirmizi, Tirmidhi Sheikh Nasiruddin Albani yace sahihiya ce wa qala sallallahu alaihi sallama أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر الله أكبر فإن استطعت an takuna mimman يذكر الله في تلك الساعة فكن yana cewa mafi kusancin da yake kasancewa ga ubangiji ko kuma ubangiji mafi kusancinsa da bawansa yanda Allah ya fi dab da dan adam fi jawfil lailil akhir wato a cikin dare kuma daren ma a ƙarshe kamar yanzu in yanzu ne ka ce daga uku Allah ya ma arziki daga uku ka tashi to sunanka kana dabda ubangiji ka sani wannan lokacin in ka kasa mutane goma to bai fi kashi ɗaya bane a farke ko kashi biyu to dama ce yi ƙoƙari ka shiga da wahala amma yi ƙoƙari wallahi malam akwai wahala ji za ka yi malam abin da ba a cewa komai amma haka za ka daure bacci za ka ji malam lokacin kana gingidi za ka shiga ban ɗaki amma ka tuna lahirar ka tuna kabarin ka wataran wallahi ba za ka tashi ba barai kuwa a ba dama ka samu ma har yanzu ka ki tashi ba akwai na kabari ai lokacin da kake kwance a kabari ka tashi ka shiga banɗaki kai alwala za ka yi sallah to yanzu ne Allah ya baka dama bacci da wuri tashi uku uku da rabi ne ita buga sallah har asubahi taho masallaci ka sa turare ka zo ka zauna kai ibada ka tafi gida bayan asubahi ka kwanta ka dan huta nan baccin da ka rasa sai ka yi shi bayan asubahi shikenan amma shi dan ya sa mana mai tabbaci da daddare ya hana mu tashi mai kiyamun lailin nan amma kuma ba ma sakaci wajen fita neman abinci kowa yanzu an jima kaɗan anguwan nan karfe tara goma yanda ka san an yashi ta kama gobara kai ba kowa sai yara kurin za gani wallahi ba kowa in ka fito ma lokacin da kama kai ɗaya ne anguwan ne ko ne dan akwai layin da wallahi sai ka kure shi ka je ka dawo ba ko mutum ɗaya ba an fita in kana so ka ga jama'a tafi can Eh. tafi can wajen bata bata na wajen singa singa nan wajen sabon gari sabon gari nan a can ake harka ana neman kuɗi to tashi kai sallah dan uwana dan wannan lokaci shine lokacin da ka fi kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah yake cewa fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru fi tilka sa'a idan ka samu dama ka kasance cikin waɗanda suke ambaton Allah a wannan lokaci in dai ka samu dama ka shiga layin masu ambatan Allah a cikin lokaci karatun Qur'ani ne salatin annabi ne istighfari ne sallah ne da daddare fa kun yi kokari fa ka kasance ah, sallar dare ai ba ta kasalallu ne. tashi dare ai na maza ne jarumai zukurur rijal hadisin imamu Turmizi ne imamu nasa'i su suka ruwaito shi Allah ya mana wannan arziki ya zo a riwaya sahihiya ingantacciya ta'ala yana cewa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i duniya kowane dare da ka sani ubangijin mu yana saukowa zuwa ga wannan sama ta duniya wannan sama din duk dare Allah yana saukowa saukowan da ya dace da shi daga inda yake dan ubangiji yana saman sama hatta yabqa sulusul lailil akhir har zuwa daya bisa ukun dare na karshe dab da asuba kenan ubangiji yana cewa a wannan lokaci na farko dai yana kusa da ubangiji yana kusa da bayinsa kenan ko ba kamar dama ai mu ne anan duniyar ko to yana saukowa a wannan lokacin shi yasa aka ce mana mafi kusancin da bawa yake kasancewa da ubangiji ubangijinsu shine lokacin tashi da daddare ƙarshen dare daren ma karshen ya fi tsada ba za ka hada wanda ya tashi karfe uku da wanda ya tashi sha biyu ba na ukun ya fi ya fi muhimmanci ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa man ni. wa yake neman gafara an gafarta wa man yasaluni fa utiya wa yake roƙo na in bashi wa yake so in bashi wa yake neman gafara in yafe masa wa yake neman afuwa in masa afuwa kullun dare in ji annabi mun wallahi mun yadda mun gaskata to kaga in Allah ya taimake ka kana cikin wanda kuka tashi a wannan lokacin kana gaya wa Allah ya Allah kaza nake nema kullun kana tashi ya Allah kaza nake nema kuma a lokacin Allah yana cewa waye mai neman bashi waye mai neman gafara in yafi masa waye mai neman afuwa in masa afuwa Allah ya ma arziki kana tashi a wannan lokacin insha Allah da yardar ubangiji in dai wannan abin ya zama ma al'adarka ana kyautata maka zaton zaka zama cikin bayan Allah karbabbu da zaka mutu ka samu aljanna dan ku lalle ka nemi gafarar ubangiji a lokacin ko ba ka bane ba to ko ai ba za a ce ka yi ta yi gaba ɗaya rayuwarka Allah bai karba ba so kaga ga na ci da wanda Allah ya dace da shi mala min Allah sa muna da rabo mala amma ba wanda yake wannan sai imani yadda ni his belief kai imani ka yadda bismillah baka yadda ba kuma to shikenan akwai na shaidan kuma in baka yadda da na Allah baka yadda da na shaidan sha kiran wa in ma kura aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid magana ta ga wata 252 mafi kusancin bawa da ubangijin shi ne lokacin da yake sujada iya oba mafi dabda da ubangiji shine lokacin da ka goshe ka a kar to wannan kana dab da ubangiji manzala ce fa aksiru du'a ku yawaita yin addu'a cikin sujada addu'a malam shi yasa malam in mutum ya ce zan fasa ka a sujjada to in alheri ne albishirinka in kwatsiya ka masa ce zai saka a sujjada to ka ji tsoron sujjada wallahi kowaye kowaye ya shiga maka hanci ya takura ma ya matsanta ma jefa shi a sujjada ka sha mamaki da wannan hadisin ne malamai suka kafa hujja cewa ashe sujjada ta fi tsayuwa falala imamu ahmad ya ce yawaita yin sujjada yawaita yin sujjada ko ya fi tsawaita tsayuwa ma a sallah goshinka a ta ganin sa a ƙasa koyaushe kaji ko to ya fi kullum a ganka a tsaye wannan yana nuna mana falalar sujada a kan tsayuwar sallah duk da cewa mazhabar abu hanifa allah ya masa rahama tsayuwa a sallah ka tsaya a tsaye ya fi yawan ruku'i da yawan sujada kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i dan Annabi ya faɗa wata riwaya ta Muslim afdalus salati tulul qunut tulul qunut al qunut ana nufin wato tsayuwa saboda a tsayuwar akwai karanta alqur'ani a cikin sujjada da ruku'i kuma tasbihi alqur'ani kuma ya fi tasbihi ya fi ruku'i so duka dai wannan yana nuna mana falala waɗannan abubuwan gabaki daya wasu malaman suka ce da rana an fi son a yawaita ruku'i da sujjada da rana sallolin rana in dai ba na tsakar dare ba da rana sujuda ruku'i sujuda ruku'i ta yawaita da daddare kuma to ka daɗe a tsaye a tafafatawa ana sallah wannan duk falala ce ta cikin wannan ibada wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marra manzo Allah yake cewa lalle yadda lamari yake ana rufe zuciyata kalmar la yughanu tana nufin la yughatta wa yughsha Ya ce ana lullube mun zuciyata ana rufe mun zuciyata kullum ya ce ina ta yawan istighfari wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra ina yin istighfari a rana ɗaya sau ɗari riwayar al-agharr al-muzani kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisin yake nufi manzo Allah baya gushewa kullum yana cikin zikiri ne na ubangiji da kusantar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ko da ya rafkana a wani lokacin to yana sake dawowa ko in ya manta yana sake dawowa idan ya rabkana bai yi zikiri ba yana lissafa shi a cikin zunubinsa shi sa wasu malamai suka ce wannan la yughanu ala qalbi ni ma kaina wani lokacin ana sa ni rabkanuwa a zuciyata in sha'afa ban yi zikirin ba amma ina farkawa sai in ta yi zikiri ba ku fahimce ni ba ma'ana annabi yana da yawan yin zikiri da ambaton Allah to kuma duk lokacin da ya zamanto ya dan ɗauki lokaci bai yi ba ya shagalta da wani abun fa rayuwarsa duka ibada ne kamar mutum ne yana gyangyaɗi sai farka to maza maza sai ci gaba da ambatan Allah kuma to wannan dan ratan lokacin dan numfasa wanda aka bar shi bai ambaci ubangijin ba shine la yughanu din amma fa ni ina yin istighfari inji annabi a rana ɗaya duk da haka nan istighfari ya kai ɗari a tamamu sallallahu alaihi wasallam